Dawowar kungiyar mara ba ga shugaba Buhari BSO karkashin jagorancin Hamid Ali kai tsaye na nuna neman shugaba Buhari ya sake takarar shugabancin Najeriya a 2019 in Allah ya kai mu. Duk da ma shugaban kungiyar gwamnonin APC Rochas Okorocha ya ce ba za a ba wa shugaban tikiti ba hamayya ba magoya bayan shugaban na Gani Kashini na cewa in ma ba zai tsayan ba ba ma za su yi zaɓe ba. Lissafin nasarorin gwamnatin bayan gabatun rage illar Boko Haram a koma gona aikin matasa 'yan power yanzu an koma gabatun samar da wutar lantarki megawatts dubu uku daga tsaunin Mambila. Food over 1,000? Yeah. Our To who 700 Who 700? Nan ma wata kasuwa ce a Ngoroje kan tsaunin Mambila inda jama'a ke hada-hada da fatar tabbatar wannan aiki da wasu ke cewa tun suna yara a shekarun 1960 suke jin labarin aikin wutar. Amma gafara sa ne ba kaho. This government approved the award of a contract to a joint venture of uh, Chinese uh, civil and uh, Gwamnati ta amince da bada kwangilar samar da wutar ga kamfanin kasar Sin kan kuɗi dala biliyan biyar da miliyan ɗari bakwai da casa'in da biyu kuma kashi goma sha biyar ne na gwamnatin Najeriya inda tamanin da biyar cikin ɗari na 'yan kwangilar ne. In ji ministan lantarki ayyuka da gidaje Raji Fashola. Wazirin Mambila Sanata Marafa Bashir Abba ya nuna farin ciki da wannan sabon matakin. Dam nan babu ko hanya zuwa wurin ma yanzu in ka ce za ka je bangarorin da za a yi dam nan ba hanya to amma akwai alamu cewa za a yi shi yanzu tun da shugaban ƙasa kuma mun san shi mai faɗa da cikawa ne muna zato yanzu kam abun nan zai tabbata domin mun fara gani alamu mutane chinese nan sun fara zuwa nan suna yawan yawace yawace ta dazukan nan suna duddubawa to wannan duka alamu ne na cewa aikin zai yiwu domin shekaru da yawa ana ta ce dam dam man bil hydro amma mu da muke nan ba mu taba gani an yi hubasa irin na yanzu nan ba shugaban ƙasa ya ƙara himma kan wannan abun tabbatar cewa a lokacin sayan wannan abu. Sakataren magoya bayan Buhari BSO na Taraba Sani Tullo Takum na da kwarin gwiwar aikin zai kai ga gaci. Ayyukan da Janar Muhammadu Buhari ya dauka ake yi ya riga ya yi kamfen na 2019. Wutan nan da za a samu a Mambila ba wuta ne wanda zai ba Mambila ba ba na mutanen Najeriya ba ne na duniya ne baki daya domin wannan wutan zai iya ba kasan ketare ma wuta. Injiniya Zakari Ahmad Guroje na kungiyar wanzar da zaman lafiya Community for Peace ya bukaci al'ummar yankin su zauna lafiya don wa 'yan kwangilar gwiwa. Sai mutumin da yake da kishin kasa kamar shi President Muhammadu Buhari ya yi mana wannan abin. To, ina ganin yana daga cikin dalilan da ya sa mutanen wannan yankin ya zama dole su nemi yadda za su zauna lafiya. da juna saboda mu ci amfanin wannan abin da gwamnati ta kawo mana wanda yake amfani ne domin wannan wutan zai ba mu megawatts dubu uku. Wani kalubale a Najeriya shine yadda yawanci sabuwar gwamnati kan yi watsi da aikin tsohuwar gwamnati da hakan kan sanya asarar ayyuka masu ma'ana. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.